an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma ni. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari. Tare da ni Zahra Aminu Fage. a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala amma a yau takwas ga watan maris na shekarar 2021 rana ce ta mata ta duniya kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ware take babbar rana ga mata kamar kowace shekara a yau ma mata a faɗin duniya da na birane da na ƙauyuka na gudanar da bikin zagayowar ranar mata ta duniya kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ware Haka ne Zara, don haka nema wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tattauna mana da muhimman mata akan wannan babban rana. Kuma ta jiyo mana ra'ayoyin mata akan wannan babban rana. Masu saurare sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya don jin ra'ayoyin mata akan irin ci gaba kuma kalubalen mata a duniya sunana aisha hamza sahara yau ne ranar mu na mata ina farin ciki da rana irin mai kama da ta yau abin da zan iya faɗa dai kuma in jawo kan hankali yan uwana mata a yanzu rayuwa ta canja ba kamar da ba mace bai kamata ta zauna waje ɗaya ta ce tana jiran miji sai ya mata sai ya mata ba ko da ba ta kasuwanci a waje akwai ƙananan kasuwanci da za mu iya yin shi daga gida ba wai sai da kuɗi da yawa mutum zai yi business ba mazan yanzu ma ba sa son matan da za su zauna a gida wai sai dai su a musu a musu su ma mazan suna son mata masu tashi su nema su su rufa mana mu ma mu rufa musu zan jawo hankalin yan uwana mata masu zama waje daya in ba za a fita a nemi aiki a waje ba to akwai ƙananan sana'o'i daga wanda kake zaune kana zaune daga gida ma za ka iya yi kuma za ka samu abin da kake nema. sunana jamilu suleiman ni ma'aikaciya ce ma ce ina farin cikin zagayowa wannan rana alhamdulillah mun samu ci gaba sosai mun za a hada da zamanin baya da ba a ba mata dama ba yanzu mata sun samu ci gaba sosai da dama wanda in ka diba na baya bayan na wanda ngozin kojo wanda ita ce yanzu shugaban kasuwanci ta ta duniya gaba daya to wannan ci gaba ne ga mu yaya mata ga mu kuma ni a matsayina na ya mace ta bangaren kalubale yi eh, da akwai kalubale sosai na fito daga arewa na san challenges din arewa ni advocate ce so ai na sani idan ta kusan bangaren asibiti ta bangaren ilimin ya'ya mace ta bangaren ba ya mace dama su na san irin abubuwan da muke fuskanta amma duk da haka an dan samu ci gaba ta bangaren kai ya'ya mata makaranta barin su yi karatu don su cima burinsu barin ta ta kai ga gaci ka ga me za ta iya da akwai wannan karin magana da ake cewa idan ka ilimantar da ya mace guda ɗaya ka ilimantar da al'umma ba karamin karin magana bane ba saboda ita uwa ce ita kuma jagora ce ita kuma 'a mata ce ga wani su kaga duk wanda aka ce mata ce ga wani wata rana za ta haihu za ta haifi 'ya'yanta to ilimin da ita ta samu shine 'ya'yanta za su samu ni suna na hajiya zara a kawo yau ranar mata ne yau ranar farin cikin mata mata dai gaskiya ba bar mu a baya ba to mata dai gaskiya a dinga tsafta da tarbiyyar yara an san mu dai da abubuwa da yawa na ban sha'awa mu ne gida mu ne gida mata sau da Allah kar a barki a baya kar ya zama ke ne abin kwatance amma da ke ne kullum koma baya ya kamata mata mu tashi tsaye mu dinga kuma gashi yanzu faɗe ya yi yawa ko a yi abubuwa yana faruwa da Allah mata mu dinga duba tarbiyyar 'ya'yanmu. Assalamu alaikum warahmatullah sunana Khadija Adam wadda aka fi sani da mama Hamra daga Jos. Wannan rana ya riske mu ne yadda ake cin zarafi mata sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan abin yana mana ciwo yana mana zafi ba ma jin daɗi yana saka mu kukan bakin ciki muna son gwamnati ta ba mu dama ɗaukar doka a hannunmu yadda idan an kama irinsu sai a danƙa shi a hannun mata 'yan uwan wanda abin ya faru don su mai hukuncin da ya dace tallafin da gwamnati za ta ba wa mata shine karatu da kuma jari yadda za su dogara da kansu kuma iyaye mata su kula da yaransu don Allah shige da fice don Allah a kula sosai Allah ka kare Allah ka tsare mana zuri'a. fari da Usman Abubakar yau dai rana ce ta mata saboda haka ina farin ciki sosai hakika yanzu mata su ma sun taso da karfin giwansu suna dan ayyuka su samu da yawan da za su ringa rufa ma kansu asiri ba sai sun jira ba wai namiji ya zo yana taimakan su a'a yanzu dole ita ma ta tashi ne ta nema ba sai ta jira ana mata ba ita ma ta samu ta taimaka mu kamar masu yara da dan sauransu dai ni ma dai ina dan nawa ayyukan kamar salon ma haka dan haɗin man shafawa na mata da dai sauransu da ba za a rasa ba da ne in samu dan taimaka ma kaina da iyayena da kuma kannena saboda haka mata ina ba ku shawara cewa ku tashi ku nema naku ku nema naku haƙƙin a sai kun tsaya namiji yana wulakanta ku ba akan dan canjika da bai fi da ba ke ma baki fi karfin ki tashi ki nema da kanki ba assalamu alaikum sunana karima ibrahim daga nan jihar da Kano wannan ranar na yi farin ciki sosai da zuwanta a matsayina na mace. Ba wannan kaɗai ba ce rana ta mata a duniya domin kullum ma rana ce ta mata. Domin mu mata kullum muna taka muhimmiyar rawa wajen kasuwancinmu, wajen kula da gida, wajen zamantakewa aurenmu, wajen kula da yara kuma duka muna taka muhimmiyar rawa wajen kula da mai gida ma duka muna taka muhimmiyar rawa. Wato a nan jihar Kano mata da yawa suna fuskantar kalubale game da zamantakewa kewa auren su sai dai Allah ya sa mu dace ka sunana Aisha Abubakar gaskiya mu mata muna samun kalubali da yawa kamar zaki ga kamar kana da yara idan baka aikin komi zaka ga irin miji sai in ya je ya samu kuna zane kuna hala. amma yanzu da ci gaba ya samu zaki ga ina dan business dina ko da dai ɗari biyar nake samu zan rufe wani ma wani ma abin kafin ya kawo ni zan yi kamar yanzu irin school fees din yara zan taimaka mishi biya domin domin yaran mu samu ilimi ingantacce mai amfani saboda shi ilimi shine jigon yara. Yara bana mun ta kaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata iyayen mun su. To masu sauraro ga tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi da Hajiya Halima A. Jabiru kwamishiniyar kula da harkokin mata da ci gabansu a jihar Nasarawan Najeriya inda ta yi tsokaci dangane da mahimmancin mata. Mata dai mu ne duk ɗan adam da Allah ya halitta a duniya ta jikin mace ya fito. Duk kuma ɗa namiji mace ta bayan ta haife shi ita ta rayar da shi ta tabbatar da rayuwar shi ya taso yadda ya kamata duk ɗa namiji zai taso a matsayin shi na ballagaggen namiji ya auri mace a matsayin ta mata ita take kulawa mishi da gida ita ce za ta haifa mishi 'ya'ya wajen tarbiyya da kulawa da cikin gida to amma a gaskiya fi sabilillahi a yanda allah ya tsara a daraja mace har a rana a ta yau mata ba su samu wannan ɗaukaka da darajawa ba a duniya idan ka duba irin wulakanta mata da ake yi za ka ga mace a gidan mijinta a cikin wahala a cikin kunshi a cikin rashin girmamata mafi yawa abin da muke gani kenan mu mata namiji zai ma mace duka zai wulakanta ta ya ji mata ciwo ba wani abin da kuma zai faru in mata je gida iyaye za su ce ta yi haƙuri a maida ita in ka fuskance ta hukuma ne ba za ka ga an ɗauki wani mataki mai zafi akan wannan miji ba balle ya zamanto a lesson ga wanda yake tunanin in yayi ba zai tsira ba saboda haka mu mata gaskiya muna cikin wani hali a maganan fyaɗe ka duba ki gani yadda yaran mu ƙanana ana wulakanta mana su ka ga yarinya karama shekara goma shekara takwas shekara shida ka ga namiji wanda ya yi kaka da ita ba ma kawai ya haife ta ba zai lalata yarinya idan mun magana ya fito an gano hukuma aka kama aka mika ma hukuma za ka ga abin mamaki ba za ka taba ji yau ga wani da aka hukunta shi hukuma sun hukunta shi a yadda ya kamata ba a duk da gwamnatin yanzu waɗansu jihohi har da jiha na a ciki an mika doka an yi doka a majalisa mun kuma sa hannu a yarjejeniya da ɗinkin duniya ta sa hannu najeriya tana ciki a kan cin zarafin mata idan aka yi ga hukunce-hukunce da ke kansu amma ban tsammani an ci nasara ta wannan bangare ba ko ta faru an kama an mika ma hukuma za ka ga cuku-cuku-cuku-cuku ka yi nan kai can a gagara samun wani matsaya akan lallai ga hukuncin da aka yi ma wanda ya aikata wannan abun sai daga baya maka ji magana ta mutu idan ka bi ka bi ka bi ga kai din ne kuma wanda kake bi a matsayinka na tsayayyen gwamnati al'umma na neman su taso da damuwa a kanka kuma a haka din maganin za ta mutu saboda haka dole ne hukumar tsaro da hukumar masu shari'a su taimake mu su kula ai abin da ya dace akan wannan abubuwa mata kuma ya kamata a ce gwamnati tun daga na tarayya har zuwa ta jiha ta tsaya yadda ya kamata ta taimaka ma mata wajen tattalin arzikinsu in aka zo ware kuɗi na budget na kowace state ko ta tarayya a ware isasshen kuɗi wanda ya kamata za a bayar wajen taimakon mata saboda tattalin arziki talauci na mata ya fi kowane kowane bil'adama muni tun daga kankara za ka ga mata suna cikin bakin wahala suna cikin talauci suna cikin wani mawuyacin hali dole ne a tallafa musu wajen yadda za a farfado musu da tattalin arzikinsu inda kowace mace za ta iya dogare ga kanta don idan mace ta zama tana iya dogare ga kanta za ta taimaki iyali za ta tarbiyyar da 'ya'ya yadda ya kamata a cikin sukuni za ta ciyar da 'ya'yarta za ta ma tabbatar cewa 'ya'yanta especially 'ya'ya mata sun je makaranta amma mace in ta tashi abin da ma za ta ciyar da 'ya'yarta babu ya fi karfinta balle ka yi tunanin cewa za ta sa yarinya 'ya mace Hadda 'ya'yan mazan ma a makar kuma mun ce babu son tallace-tallace da ya'yan mu ake sa su a kan tituna suna yi to mace tana zaune ba ta da yau ba ta da gobe ba ta da gaba ba ta da baya kace kuma 'ya'yanta karta ta su je talle ga ba mu encouraging ɗinta a matsayin gwamnati inda za ta natsar da 'ya'yarta a gida ta ba su tarbiyya ta kuma tabbatar sun je sun yi karatu na boko da na addini duka su samu kuma rayuwarsu ya zama ingantacce ba saboda haka ne a nawa mu sa hankali kwarai wajen ware kuɗi na budget kaso mai tsoka domin a fufutu a zakulo da programs da yawa na tallafi wanda za a yi ma mata ana yi tun daga jihar tarayya har zuwa na jihohi kamar mu a nasarawa muna yin programs da yawa na wajen empowering mata a yi masu training a kuma ba su jari wanda za su yi amma tsakani da allah bai kai ya kawo wanda zai iya a ce a reasonable number na mata cewa an taba su ba yanda zai iya wadatar ba mun san resources din ne babu amma idan ana da kyakkyawan niyya akan haka za a iya a yi kokari a yi fiye da abin da ake yi kuma idan aka yi haka tabbacece za a samu sukuni a gidajenmu idan mata iyayenmu sun samu sukuni mata a fannin shugabanci tabbas idan kika duba yawancin gidajenmu na majalisu sai ka ga mata ba mu nan a wajajen a yanzu majalisu tsakani da allah ba ma 'yan majalisa ko ɗaya mace ko mu na nasarawa sai ba mu da 'yan majalisa ko ɗaya a nasarawa sai tun so ɗaya baka taɓa yin mace guda ɗaya har yau ba a ƙara yi ba in kin duba ciyamomin da local government sai ki ga yawancin jihohi babu wa'yansu wurin da kyar a samu kansiloli kaɗan wa'yansu wuraren a ɗan yi ƙoƙari a ci an samu samu mu na local government ko guda ɗaya ko biyu amma mafi yawa ba mu da su ciyamomi a matakin local government ba mu da 'yan majalisa a matakin na dokoki na jiha ma 'yan majalisu da muke da su na tarayya tun daga kan matakin da majalisan dattijai har zuwa shi majalisa wakilai na tarayya kaɗan muke da su za ka ga in da ana da guda misali a ce ana da sanatoci ashirin sai ka ga idan wani zaɓe ya zagayo maimakon a ɗara a ƙara sai ka ga mun dawo ƙasa ko a dawo goma ko a dawo goma sha raguwa kullum ake yi kuma kowa ya sani idan aka ba mace shugabanci ba shakka ana samun adalci ana samun ƙoƙari kwarai da gaske wajen daidaitawa saboda me mu mata an san da tausayi mu mata muna sanai cewa duk abin da in ya ɓaci kanmu yake dawowa saboda me mu ne da mazajinmu za su sha wahala so duk abin da zai bace ya kawo damuwa ga 'ya'yanmu mace ba za ta bari ba mace ta fi sanin yadda za ta yi tattalin arziki ya zamanto ya amfani mutane domin allah ne ya yi mu haka gida yadda yake hannun mace ta kula da gida ko ta tashi tsaki take da shi a gida ta san yadda ta sarrafa sakin na yara su ci abinci haka kuma idan aka ba mu riko na shugabanci a koyaushe muna da tausayi muna da son ganin abu ya tafi daidai yadda ya kama. kamata so duk yadda aka sa mace ka lura ka gani za ka ga lallai komai yana tafiya yadda ya kamata a shugabanci mu ba mu ce za mu zo mu kwace shugabanci a hannun mazajen mu ba mu ce za mu zo mu ce a mazajen mu suna kasa da mu ba saboda duk mace wanda ta san abin da take yi ta san miji namiji yana sama da ita ta san dole ta saurara ma namiji ta san dole ta girmama ma namiji matsayin da Allah ya bashi amma idan an zo fannin shugabanci taimako muke so mu zo mu haɗa kai da mazan da mu ma kamata a haɗa kai a ciyo da ƙasa gaba ba wai takara ko gaggawa muke yi mu zo mu zama daidai da namiji ba ba yanda za a yi mu zama daidai da maza dole muna ƙasa da su kuma wannan ilimi da ake je makarantu a je a yi yanda mazan sun je sun samu ilimi haka mata suke samu wannan ilimin jarabawa da namiji ya rubuta irin shi mata ke rubutawa ba wani makaranta da za a ce miki jarabawa da aka ba mace daban ne da namiji saboda gazawanta a matsayin matsayinta na mace to amma menene amfanin makarantar me amfanin kwalin me amfanin amfanin abin da ta samu a wannan makaranta ba za a bari ta zo ta yi amfani da shi ba wajen ba da nata gudumawa wajen tattalin arziki na ƙasa ba saboda haka gaskiya a wannan fanni muna ƙasa can can can muna kira ga duk wanda yake da ruwa da da hannu a ruwa da tsaki na ƙasan nan su yadda da mu mata su yi haƙuri su buɗe mana hanya inda mu ma za mu shiga mu zo mu tallafa mu taimaka musu mu haɗa kai da su mu ciyo da ƙasan nan gaba wajen ba da namu gudumawa wajen mulkin ƙasan nan idan aka zo maganan mace me kamata za ma mace me ya dace za ma mata katarar kuma ba namiji ba mace a wurin to wace ce ta san menene mata ke bukata me ya kamata a yi ma mata kai har 'ya'yanmu maza ma har mazajen mu mace mata fi sanin menene ma bukatan namiji me bukatan da balle kuma a ce abin da ya shafi mata misali a je majalisa ba mace don Allah aka zo maganan mace sai ka ga namiji shi zai yi magana ya zantar da hukunci a kai don Allah ina za samu nasara me ya sani me ya sani kamar mu a nasarawa yanzu a assembly din mu House of Assembly chairman namu House Committee on Women Affairs namiji ne duka committee gabaki daya na House Committee on Women Affairs maza ne saboda ba mu da mace ko daya a majalisa mace ta fita ta nema mata ta nema ta yi haka ta yi haka ta yi haka amma ranar zaɓe duk yadda zaki kokarin ki daga ga ba yadda an baka dama yadda zaka ci nasara ba ko da jama'a suna son ka to mu gaskiya muna roƙo gwamnati na Najeriya ta dubi mata da fuskan adalci ta mana adalci ta taimaka zaɓuɓɓuka masu zuwa a tsaya a duba in ma za a locating slot ne waɗansu wurare ma mata wanda za a tsaya a sa ido a tabbatar cewa mata sun samu dama in an zo zaɓuɓɓuka na local government ne a ware ko da kowace senatorial zone ne a ce to wannan zone dole a fitar da mace guda ɗaya a kuma in an a tsaya a kula duk gudumawa da za a iya bata tallafi a tabbatar an bata saboda ta samu nasara a wannan zaɓe in an zo kansuloli ne ina laifi a ce kowane kowane ward a ba da umarni ma jam'iyya ta tabbatar ta ba da su kansiloli zaɓaɓɓu a kowane ward guda kaza a kuma sa ido a kuma kula a tabbatar haka ya kasance in aka yi haka to za mu samu nasarori za mu samu canji kan abin da muke gani a yau in ba haka za a yi ba to a kullum sai dai mu mata mu mu zo mu haɗa kuriya mu bayar mu miƙa don mata kuriya su yake tabbatar da cin zaɓe na kowane ɗan namiji da kika ga yana kan kujera wallahi koyon mata ne matan da ranar da za a ce za a haɗa kai a ce koyon mata mata za a tattara shi ba za a bada ba ko a zo a ce yau ga akwatin mata ga akwatin maza a zuba a kuriya a zo a kirga akwatin mata kuriya nawa suka bada ma wannan shugaba da ya kasance ya ci zaɓe a kuma ga kuriyun da zai fito daga maza ku zaki tabbatar cewa lallai kuriyun mata su suke bada nasarori ga kowane gwamnati da ke kasan nan amma abun mamaki idan aka hau sai ka ga ana mana rikon kai na kashi ana duba abin da duk za a yi ma mata ana duba cewa kawai ba wani abu bane ma kawai gashi nan dai kawai dai yadda yadda ake kallon abin bai dace ba muna magana da babban murya cewa don allah don annabi a sake duba wannan al'amari duk yadda ya kamata a canja tunani a canja yadda ake goyon bayan mata a kuma tabbatar ta ma'aikatar masana'antun kasuwanci da saka hannun jari ta tarayya inda ta yi mana tsokaci akan yadda za a iya tafiyar da al'amuran mata wajen damawa da su a kowane fanni na rayuwa. To yanzu kuma a ce mun zo yanzu muna 2021 cewa kasashe da yawa ana yanke wa mata da in ka bari haka ka ce yan uwan maza kawai su ba mu mulkin nan na ga alamun ba ba mu za su yi ba so dole sai an tambaya sai kuma mata sun yi yakin karban wannan eh, abin nan abubuwan makamai saboda haka waɗansu wuraren suna yankewa a ce alal misali kashi 35 a cikin wannan a ba mata to yadda idan haka bai yiwu ba dole mata za su bi ta hanyar ko ilimi ko hanyar siyasa yadda za a ce eh, ya kamata a jam'iyya kaza mukamai kaza wanda suka abin nan a bawa mata mu da yanzu alhamdulillah abin na gwamnatin tarayya tsarin ministoci mu bakwai ne kuma shugaban kasa ya ba mu masana'antu masana'antu masu karfi in ka taimaka wa mace din nan ka taimaka wa eh, al'umma to biyar da al'umma ka duba a cikin gidanka in matarka tana da dan wani abun da take za yi na hannunta za ta tallafa maka ta tallafa wa yara karatunsu lafiyarsu so haba dole ne ya ce wannan shekarun da aka yi um, karni na abin na international women's day dole aka ce to a duba sha'anin yadda za a ba mata mukamin yadda za su yi su ma kansu kuma su yi amfani da mukamin su yi amfani da mukamin su tallafi waɗansu matan da ke biye da su tun maganganu da dama aka samu kalubale musamman ma idan aka tabo abin da ya shafi mace da mace wani lokaci sai ki gani mu mata ba ma ba mu junan mu kwarin gwiwa wajen samun mukamai ko kuma ci gaba a rayuwa shin me kike gani yake janyo haka ni ba na sana gama har da jahilci saboda idan idan ko da tsakanin mace da mace ne ba yanda za ka ce kai ka samu ka zo wani matsayi kuma kai kishi ko ka hana wata mace daga baya ta biyo bayan ka so sai ga duk wanda yake da irin wannan ko mata da ke da wannan ɗabi'ar kawai jahilci ne don in ta sani cewa ita macen da ta samu ta jawo ta jiki ita ma ta zo ta kai wani mukami ko da karatu ne ta ko kuma siyasa ta shiga ko business ta bude za ta taimaka mata saboda ita ma kanta za ta jawo waɗansu mata da ke bayanta saboda ka duk wanda kaga yake irin wannan ɗabi'ar ne a ra'ayi na sai ga jahilci ne dan inda ya san amfanin da jawo mata ka jawo wannan wata ta jawo wannan sai ka ga cewa al'umma ta rayu amma irin wannan abubuwan duk jahilci ne to kin magana akan ilimi eh, yanzu a cikin wannan zamani da muke ciki muna ganin yadda mata suke kokarin ganin cewa sun ilmantar da kansu duk da ma akwai iyayenmu wanda da ba su samu ilimi ba yanzu suna shiga irin ilimin eh, dattijai wanda zaki gani yanzu ana ana shigan ire-iren irin wannan abubuwa kina ganin ci gaba ne ya jawo hakan da ya sa mata su ma suke so a dama da su ganin kamar misali da taka bayar na shugabar kasuwanci ta duniya ita ungozo Owela cewa su ma ana dama da su a fagen da ya shafi duniya da ma wato a kasa ma baki daya. Eh to dole ne ka eh, abin na neman ilimi. saboda yanzu yadda duniya take ba kamar da ba kuma ilimin nan ne kullum nakan ce ka nemi ilimi ta kowane harshe kaga dama ba wai sai lalle ka koyi ilimi ta hanyar turanci ballanta ka ce boko ba ko larabci ne ko eh, hausa ne ka nemi ilimi ka kwarance don duk yanzu yadda ake eh, eh, ilimantar da mutane a duniya ta kowane ta kowane harshe ga gada maza ka nemi ilimi kuma neman ilimin nan ya zama wajibi a gare mu saboda mutanen da ba su da ilimi ko matar da ba su da ilimi za ta yi wahalan ka koya mata abubuwa ma na kula da kanta na lafiyarta ko kuma yadda ma za ta kula da yaranta sai zama duk abin nan sai zama eh, <laughs> sai mishkila ne sai ce ko ne matsala yawwa saboda haka dole ne kowa ya nemi ilimin nan wanda bai ilimi ba sai zama to kamar cewa eh, eh, littafi ne gashi nan a rufe wanda kawai ilimin nan kullum yana bude littafin nan kana ganin abubuwa kanka zai waye zaka hangi nesa zaka san ma meye ake nufi a abubuwan siyasa in ka ji an ce za a yi kaza za a yi kaza in aka yi maka wannan alwashin eh, cewa za a yi kaza in ba a yi ba in kana da ilimi za ka duba ka ce a'a ni ko wannan din ko wance ta ce mana za ta yi kaza ba ta yi ba ko kuma ka je ka duba ka da kanka ka gani abun nan da aka faɗa yana yiwa in baya yiwa ka san ce da za ka yi ka je ka kai karanka ka ce to abin nan fa da kwace za ku yi bai yi ba ko kuma ku ga wani abu yanzu alal misali abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan dole wanda yake da ilimi shine ya san cewa zai ma neme ku yan jarida Eh, zai nemi me ake ce musu da a gari kamar su masu mashela na gari wanda da ana da su wanda za su zagaya ko kuma sun ga wani abu na abin nan sun san yadda duba gari yake za su je su faɗa to rashin ilimin nan sai ya sa mutane a cikin duhu kuma rashin ilimin shine za su samu waɗansu mutane su samu su ra'ayi a kansu kuma wani ra'ayin sai ya wahalan yadda za ka yi ka kankare wannan ra'ayin saboda haka dole mu mu tashi kuma wannan ma zan tun da kin kawo nan zancen dole mu a arewa mu tashi ilimin mata da na yara dole mu tashi mu tsaya a kai kuma yadda na ce ilimin nan zai zamanto cewa a kowane harshe ga dama ka je ka yi ilimin nan ka same shi har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Hajiya Rabi Galadima tsohuwar daraktan sashen bunƙasa 'ya'ya mata da ke ma'aikatar kula da harkokin mata ta tarayya inda ta yi tsokaci dangane da ranar mata ta duniya. Yau takwas ga watan Maris rana ce da aka ware domin mata a duk duniya. kuma mu musamman a nan afirka ko particularly a nan najeriya al'amura sun taɓarɓare da suka shafi mata da 'ya'ya mata musamman in muka alkar muka duba harkar fyaɗe yanzu da yawa ga mata ga ya mata a najeriya abu ne mai tayar da hankali abu ne kuma da ya kamata gwamnati da jama'a da masu mulki su buɗe ido a ta wayar da kan mutane ilimi muhimmin abu ne a duniya da yawa masu yin wa'annan abubuwan ina ganin suna da rauni kan addinin musulunci idan kuwa mutum jahili ne zai ta taɓaɓɓara abubuwa na ba daidai ba shi a ganin shi burgewa ne ko yana sanya farantawa kan shi abin da yake sha'awa saboda haka abu ne da muka tashi mu iyaye mata mu tsaya mu tabbatar da muna kula da 'ya'yayenmu ina suka je ina za su dawo me suke yi su waye abokansu menene suke zuwa su yi me suke dawowa su yi amma abu mafi mahimmanci shine a ilimtar da jama'a a wayar da kan jama'a bisa wannan annoba da ta zo mana a arewa da afirka baki daya allah isa mu dace allah ya ka karshen wannan fitina a mataki kuma na biyu da nake son in ja hankalin hukuma da jama'a wannan abu tun da ya kai intaha ya kamata mu tashi da addu'a kuma gwamnati ta tada kaimi akan dukkanin masu irin wannan abu a samu hukunci mai zafi da za a ringa yawa masu wa'annan laifuffuka fatanmu na gari shine ana samun ilimi ana samun karuwar wayewar kai a duniya baki daya allah iwayar da kanmu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya nuna mana karya karya ce ne kuma abin da Allah ya ce saboda a dukkanin addinan nan namu na Najeriya da musulunci da Christianity duk abin da Islam ya hana to Christianity ya hana Allah ya sa mu gane gaskiya gaskiya ce karya karya ce kuma Allah ya sa gwamnati ta tashi ta daɗa tsayawa akan kafafunta ta tabbatar da cewa an kauda waɗannan masifu in a way of hukunta waɗanda suke wannan abu wanda yake negative aspect ne allah ya ka zaman lafiya ya ka mana zaman lafiya a mu da kwanciyar hankali To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari da wanda ya daidaita mana sauti ya kuma haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.